A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi zamantakewa siyasa da ma lafiya a yau dandalin VOA ya samu zanta da shugaban kungiyar masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki ta jihar Kano da taimaka waɗanda suke ɗauke da lalurar Comrade Nuhu Suleiman Gaya wanda ya bayyana mana matsalolin da suke fuskanta a kungiyance. Kamar yadda na faɗi cewa taken ita wannan abin nan din na bana world sd din shine a tsaye da tsangwama da tsana ya zawo zero gaba daya a ƙasa gaba ki daya to mun yi kokari da ita wannan hukuma ta jihar miyaki yaƙi da wannan larura saka muna za mu kokari mu ci gaba da wayar da kan al'ummarmu da community dinmu cewa su daina tsangwamar mutane masu wannan larura domin me tsangwamar yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara jawa larurar take yaduwa rashin tsangwamar kuma zai taimaka wajen daƙile yaduwar ita kanta larura ina maganar magungunan rage karfin cutar wanda ya haifar da zanga-zanga a kwanakin baya alhamdulahi a wani su lokuta can baya da suka wuce akwai matsalolin na magani a wannan jihar amma wannan kungiya tamu da karfin ikon Allah da karfin kungiya da kuma karfin ita hukuma mai yaƙi da wannan larura ta jihar kano wato saka mun yi kokari wanda yake har sun rubuta wani bill sun tura a gwamnati wanda yake ita mai girma babbar darakta ta yi mana alkawari cewa shi mai girma gwamnan jihar kano injina da rabi musa kwankwaso har ya yi afrobin na eh, miliyan goma sha bakwai akan aje a siyo magunguna da kuma kayan gwaje-gwaje na wannan larura to a yanzu dai alhamdulillah muna ganin eh, matsalar za ta tafi kenan insha Allah. menene babban matsalar ku to babbar matsalar da take damun mu matsalolin suna da yawa sai dai na dan faɗi kaɗan ɗaya daga ciki shine akwai na farko dai rashin kayan gwaje-gwajen saboda duk wanda yake dauke da wannan larurar kamata a ce yana amfani da ana masa gwaji duk kafin mutum ya fara shan magani kamata a ce an masa gwaji idan mutum yana sha duk wata shida kamata a ce an masa gwaji to babban abin da yake ciwo mutanen mutuwa a kwarya shine rashin kayan su kansu gwaje-gwajen bayan nan akwai taimako da ya dace a ce hukumomi suna taimakawa musamman ƙananan hukumomi suna taimakon kuyin wayannan kungiyoyi saboda akwai taro da wayannan kungiyoyi suke duk wata inda ake tattaunawa masu irin wannan lalurar ba su tattauna a junan su su samu matsalolin eh, bakin zare na matsalolin da suke damun su su ga yadda ba su shawo matsala to ba ma samun wannan taimakon sun da wa'ancan su masu taimaka suka janye da haka eh, dole hukumomi su shigo ciki su taimaka mana wajen yadda za mu ci gaba da gudanar da activities din namu. Ya buƙaci gwamnati da masu ruwa da tsaki da su taimaka musu domin kawo ƙarshen wannan cuta a jihar Kano. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.